ko da yake jawabin na shugaba obama mai barin gado ya yi shi ne ga amurkawa to sai dai kuma jawabin nashi ya ɗauki hankulan al'ummar ƙasashen duniya daban-daban ce kuwa har da najeriya inda wasu 'yan najeriya da na ji ra'ayinsu suka bayyana fatan alheri ga shugaba barack obama mai barin gado ga dai wasu daga cikinsu uh, obama is eh, eh, the black maybe become uh, American president. Ko shakka babu Obama muna alfahari da shi kuma shine baƙar fata na farko da ya shugabanci ƙasa kamar Amurka abin alfahari ne kuma na fata shugabanni musamman a Najeriya za su yi koyi da shi wajen gudanar da mulki bilhaki da gaskiya ina mishi fatan alheri. Eh, I believe again that eh, our leader in Nigeria maybe they be pick and uh, get get uh, some uh, lesson from uh, him to koya sauran yan Najeriya ke ganin mulkin na Obama da kuma abin koyi ko darasi ga yan Afirka da ma Najeriya abin da zan ce ga shugaban Amurka da zai sauka yanzu ina masa fatan alkhairi na farko kuma ina mai jan hankali ga shugabanninmu na nan naje na nan afirka da fatan ubangiji allah su rika koyi da shi kamar yadda ya yi dinnan shugabanci ya shugabanci bisa gaskiya da amana kuma ya zai sauka yanzu kuma har yayin kasa bayani saboda haka ina mashi fatan alkhairi Allah ubangiji sa su koyi da shi to sai dai kuma a yayin da wasu 'yan najeriya ke fatan shugabannin najeriya da ma afirka za su koyi da obama wasu kuwa na ganin shi kan shi shugaban kasan amurka mai jiran gado wato donald trump kamata ya koyi da kyakkyawan nufi da kuma mulki na gari na shugaba obama ba tare da nuna bambancin jinsi ko kuma addini ba kamar yadda wannan malami ke cewa shiga ƙasa kamar amurka abin alfahari ne a ce baki ya mulke ta kuma alhamdulillah za mu ce tunda da bamu ga wani yaƙi da ya kaddamar ba sai ma dai warwarar da yaƙi da ƙalubalen shugabannin afirka kan in mutum zai sauka ya kwashe kuɗin gwamnati gurinsa shine ɗansa ya gaje shi ko sirikin shi ko kanansa ko dai wani amminsa to ga shi kan shugaban mai jiran gado donald trump ana zargin cewa kamar zai nuna wariya da kuma bambancin addini a shi dama eh, trump a bayyana take zai nuna kabilanci saboda ya faɗa a zabensa a lokacin da ake takara shi fa ga inda ya dosa don haka sai dai mu jira mu ga abin da zai nan gaba amma dai dama muna da tunanin zai yi kabilanci yanzu dai a inda ya rage kasa da kwanaki goma shugaba barack obama ya mika mulki ga sabon zababben shugaban na amurka donald trump al'ummar kasar amurkan da ma sauran kasashen duniya za su zira ido ne su ga takun sabon shugaban na amurka mr donald trump da kuma yadda hulɗa za ta kasance tsakanin nahiyar afirka da kuma kasar ta amurka baban ya murai amurka daga lagos